gwamna abba kabir yusuf na jihar kano ya sha alwashin ɗaukar mataki kan alƙalin da ya yi ƙoƙarin dakatar da naɗin sarki muhammadu sinusi na biyu gwamna ya ce zai kai korafin alƙalin gaban ƙungiyar gwamnonin najeriya domin abin da ya aikata ba komai bane illa cin mutuncin ɓangaren shari'a ya faɗi haka ne yayin da yake mai da martani ga umarnin kotu wanda ya ce a dakatar da naɗin sinusi da sauke sarakuna biyar na jihar kanan dabo kamar yadda gidan jarida na ta daily trust ta kawo wannan rahoto mai shari'a abdullahi muhammad liman na babbar kotun tarayya mai zama a kano ne ya yanke wannan hukunci alkalin ya umarci sufetan 'yan sanda na ƙasa da kuma kwamishinan 'yan sanda na kano hukumar tsaro ta nscdc watakam civil defense da kuma dss kar su kuskura su bi sabon dokar masarautar jihar kano alkalin kotun ya ba da umarnin ne bisa buƙatar da amina babba dan agundi wanda ke rike da sarautar sarkin dawaki babba ya gabatar amma da yake martani jim kaɗan bayan mika takardar kama aiki ga sarki sinusi na biyu a gidan gwamnatin ranar juma'a ma'ana yau kenan abba kabir yusuf ya ce mutumin da ya bayar da umarnin kotu yana amurka amma daga can yake ba mu umarni mu daina abin da muke wannan cin mutunci ne zai ƙara zai kai kara ƙungiyar gwamnoni don a ɗauki mataki ya ƙara cewa muna bin doka sau da ƙafa shi yasa muka yi abin da muka yi kowa ya gani duk waɗanda ke son tabbatar da doka za su amince da abin da muka yi kazalika ya yi kira akan cewa ba kuma za su fasa naɗa sinusi ba a matsayin sarki saboda dama ta shine sarki tsohuwar gwamnati ce ta san botan da ta yi ta tsige shi a sarauta haka da kuma sun tabbatar da cewa duk abubuwan da suka faru ba fa za su tsaya suna zuba ido ba wannan kenan a gefe guda ɗaya kuma masu sauran mu yanzu yanzu dai mun samu rahoton cewa sarkin kano na sha shida muhammadu sunusi ya jagoranci sallar juma'a a masallacin da ke fadar gwamnatin jihar kanan dabo gwamna abba kabir yusuf ne ya bayyana cewa sabon sarkin ne zai jagoranci sallah jim kaɗan bayan tabbatar da shi a matsayin sabon sarkin kanan dabo ga guardian ta wallafa cewa gwamnan ya shaida dandazon masoyin sarkin cewa bayan ya idan da sallah zai koma fadarsa gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya umarci dukkanin jami'an gwamnati da halarci taron haɗin malam muhammadu sinusi na biyu da su tsaya su ji hudubar sabon sarki kamar yadda bbc pigin ta rawaito cewa an haɗa sarki Muhammad na biyu ne duk da umarnin kotu da ya haramta hakan amma a kalaman gwamna abba gida gida yana cewa ai ba sabon sarki bane ba dama kujerarsa ce ya dawo bayan ya barta na wucin gadi idan Allah ya yarda idan muka gama wannan taro masu girma da mai masu girma 'yan majalisa masu girma shugabannin ƙananan hukumomi da duk waɗanda suka dace ku zauna sarkin mu adali sarkin mu mai ilimin addinin musulunci zai zo wannan masallaci na gidan gwamnati zai yi mana hudu ba zai jagoranci musallar juma'a a kalamansa sabon sarkin Kano ya bayyana sake naɗa shi ya bayyana sake naɗa shi a sarautar da bukata da kuma addu'ar mutane